بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن إذن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوا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 Allahumma اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو إشرين دترى ga watan sha ɗaya watan zulƙa'ida hijiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon mana dace da muwafaƙa na duniya da lahira don tsarkin sunayensa. Muna cikin suratun nisa'i, aya ta biyu, kafinta akwai matashiya, to magana. ɗari hudu da ashirin da shida to na'am da aka cewa menene menene eh al-mukallafina inda nuzuli ka ga fasila ba an gama maganan ba wa man سيتنظم كو سينتظم في سلكهم من الموجودين شيني da waɗanda za su shiga cikin layinsu, cikin igiyarsu zurinsu, minal maujudina daga waɗanda za a samu. Kaga ko jiya nan ba an kawo wani ba, ya zama kamar mun masa rijista. an yi magana da mutanen duniya gaba ɗaya na lokaci da waɗanda za su zo nan gaba kaga lokacin da take uh, sauka ai ba mu san inda muke ba yau ga shi mu muke karanta ba muna fassara muna kiran mutane a zo abin mun ga fa'idan mun ga albarkan abin kaga kira ne ya shafi ainihin ya ummu hukumuhul mukallaf duk mai hankali ya shigo karkashin kiran ya ayyuhan nas sannan wa'annan nanan sannan lokacin da take sauka da kuma wa'anda za su zo nan gaba sayanta zimu shi kenan to alaikum assalam dari hudu to ba kenan نعم اي موضوعنا هدو نعم أحكام آه، المواريث على الوجه الدقيق العادل دقة ta fiska wacce take daidaitacciya amma nan ce dakka daga abu da zama siriri ba kwa ke ganinsa ba ba ka gani yadda ake malamai ke tsamo hukunci cikin matsatsi wanda tunanin ka ba zai kai kai ba yau ka dubi da aka fara ayan eh, azzani ya tuwa zani abinda ba kai tunani ba ma ba ya fito ciki Daidai na manta mafi yawa sai dai an sake buɗe littafi amma cikin wannan hukunce hukunce mutum duk su zama dai in yai haka yana kallon su a cikin ko da ayan ba za ta karantu ba a'a do laracin ba zai karantu amma kin ta kana kallon hukunci ka dai rike wanda ka rike wanda ya sutale ya sutale sai ka sake koma littafi to shine ka fiska alal wajhi daqiqi ta abu siriri wanda daidai ɗinsa ya kai daidai siran ta kai siran al'adili kuma na gaskiya na adalci sura ta kunshi adalci shi kenan a kai sai da karatu za ma wannan sai Allah yi zuwa kuma yakfulu ana alladhi yakfulu al'adala adala wa yuhaqqiqu al-musawat wanda yake tattaro yin adalci gaskiya kuma yana tabbatar da daidaituwa ba bambanci ba irin daidaituwa namiji da mace ba a'a kowa an ba shi haƙƙinsa sai kuma ka joro ɗaya baya nan yau ya yafe to masha Allahu matashiya sun mashara'a fi bayani mawaridil ittiqa'i kaga dai sura abinda tace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum saboda ka kenan mu ji tsoron Allah ta wuce a'a sai yanzu aka fara faɗa wuraren da za a ji tsoron Allah sai mu bi sannu sannu me farko mu farko mu ni ka kafa magana kafi Abdulsalam ba abin farkon abin ne me farko abu wa hadhihi al-aya ba nan ne ba farko inda baka tsaya summa shar'a ne ba farko ne Mun ka duba layi na ƙasa gaba daya summa shar'a har nace muku nan da ana zamewa kanta a zame har a lokacin nace muku da ana zamewa da an zame saboda da idan shi kawai a tare sai yi shi layi guda biyu ثم شرع bayani بيان موارد الاتقاء Nan ya shiga yana maganan wuraren da za a kiyayi Allah taqwa za a nemi katangan ainihin mutum tsakaninsa da saɓawa Allah wa mazannihi da inda ake zaton za a samu matsala a wurin har inda ake zaton za a samu matsala an faɗo wurin da takaice faƙala wa atul yatama amwalahum ai shi kenan don a nan ake sabon matsala ku bawa marayu dukiyoyinsu kada a danne masu tunda ɗa sunan shi ɗa ba maganan babba ba maganan mai dukiya mai basara ke ba maganan malami ba maganan wane ne a'a a tsarewa marayu ku ba wa marayu haƙoƙinsu idan uba na da kuɗi zaka ga ana ana rige-rige ni a bani wannan wancan a bashi wancan wancan duk dukiyar su hange wani dinga rusa kuka to ne a ban yaran. kamar ina cewa ban ci komai ba a bani yan yaran neman ɗan samun ɗanci. to kaga nan ne ake ta ba za a gano kai mutumin kirki ne ba sai ran da aka bar ma maraya aka raba gado marayan nan ya tashi da miliyan ɗari da hamsin da dubu ashirin shi kenan aka zo aka aka ware yana da an ba shi gida an ba shi kaza an ba shi kaza bayan shekara goma sha biyar ka zo ka tara jama'a ka nemo liman galiba ne akan nemo to ko babu shi dai manyan mutanen gidan ina alhaji wane ina malam wane ina wane ne wane suka taru to yanzu wane ya shekara sha biyar ya yi hankali kuma mun jarraba shi mun ga hankalinsa zai iya riƙon dukiyarsa tun da ka ga yanzu ina zuwa gari kaza iyo fatauci ina gari kaza iyo fatauci yau gashi ina shari'a da wani ba akan ya ƙibiyansa yau gashi ina kaza ma da wani an ƙibiyansa don haka muna ga iya da yawa yau wani ya mallaki wayansa ga kudinsa daga nan ka fara cewa gida ba za ka fara ce ko ba sai ka fara faɗin tsabar abun da aka bar maka ya an bar masa ya an mallaka masa miliyan nawa na ce da dubu ashirin <laughs> miliyan ɗari da hamsin da dubu ashirin kaga dattawan na sun yi haka hmm. a najeriya yanzu ina suke wannan kuɗi da na karɓe su gidajensa na haya zuwa yau na karɓi hayan miliyan kaza. tunda shekara goma sha rumfunansa na kasuwa na karɓi miliyan kaza an samu shekara kaza an ƙara kuɗi kaza shekara kaza an ƙara kuɗi kaza na karɓi miliyan kaza amfanin gonakansa na karɓo kaza kajinsa da na sayar na gaba zan iya kiyon ba na sayar da su awakansa kaza wane ne ɗinsa kaza gaba ɗaya kusan kuɗinsa sun ta sama miliyan ɗari biyar a hannuna. to amma na biya kuɗin kaza ya yi ciwo kaza na biya masa kaza ya je jami'a na biya masa kaza ya kwanta rashin lafiya na yi magani kaza amma na bar masa wannan banda bukata ne an yi kaza wannan abincinsa dama tun a gaban ku na ce zan ce da shi daga cikin abincina da ke galibanin al'adan hausawa ba ma iya cewa maraya kawo na ka ciyar da kai galibanin ba ma yi haka duk wannan kyauta na ciyar da shi yanzu zunzuru to abin da ya rike kuɗinsa miliyan ɗari nawa na ce a ƙarshe biyar to yanzu abin da ya rage a kuɗinsa sauran miliyan hudu da rabi saboda haka nan gafu rumfarsa tana nan a ce mu je mu ganta wane ne ɗansa gashi can gonan shi gashi nan kaza ɗansa gashi nan wane ne ɗansa gashi nan Tsafan kuɗi kuma a banki ga su nan ibada account ɗinsa ga su a kowa na ganin su zan tura masa su yanzu a gaban ku da ganin za ce eh wane wane ne wane mutum ne amma idan baka kai aka yi haka ba aka baka kuɗi aka warware ka yi haka ba mutum ba dai baka mutum mutum ne da aiki kular ma tukuna kawai an ba kuɗi ka aje a yau ka za ka ɗiba ka bayar menene ka za a ɗauko a bayar zai kamata a yi masa ka kaza a ɗiba a bayar kawai ba ƙididdiga dukkan komai gari shi daga nan bayan ka gama da dogon takardarka sai ku yi shaida ni wane wane na ba da kaza na ba da kaza gashi yau rana kaza ga watan kaza na damƙa masa kuɗinsa a gaban wane da gaban wane da gaban wane ya zo ya sa hannu ogan kwata-kwata ya sa hannu sauran shaidu su sa hannu takarda ka damƙa masa kuɗinsa ga yadda aka yi kuɗin a ciki in akwai wani ƙorafi ko akwai menene yi magana a taro ce babu komai babu komai Allah ya sa kama da alheri ka danka masa kayansa ya tashi tafi inda zai du'a A ai du'a'i a wazi Allah ya ji kan wani to ran nan ka zama mutum saboda kan mace kullum tana gudu a ba ta dukiyar ƴaƴanta a ba ta dukiyar ƴaƴanta in an ba ki dukiyar ƴaƴanki na za ki fito da ita ta yadda za ki bullo mata eh yanzu kun yi boko kun wani kun yi kaza amma harkan kuɗi ba ta boko ba ce ba kana zuwa da bokonka da komai a cuce ka ba harkan boko ne ba ka iya rubutawa ka iya shigarwa ka iya fashewa ka iya turawa wuri kaza ka iya kaza harkan kuɗi ba nan take ba sau na mutum zai gama aikin gwamnati ya yi ritaya rana ɗaya ko wata ɗaya ɗan kasuwa su kwashe kuɗi ina boko in aka shiga aka shiga ka ce je ka ɗebo motoci ƙarshen ta baka roƙo wannan ya ɗauka yayi yayi gangancin sai yadda ita a dawo maka da ita wannan yayi kaza ka dawo da ita ƙarshen ta baka da gwangwana ai eh, yanzu gwanjin su kake ne maka yi kuɗi sun ƙare sana ɗauki kuɗi ya ba mace ai wannan ma ganganci ne illa za ka ga ɓangaren uba suna baya-baya ba ku magana ba dole ku fito tun da Allah sai ya tambaye ku duke marayana don ku Allah ya ɗorawa. Babu kotu, da da kotuna na musulunci za ta yi wa ne kai dole kai za ka riƙe dukiyar nan. Don kuma aka san shi da bannan kuɗi za ta yi ah, bari iya ba gaskiya domin mutum ne kuɗinsa ma tarwatsa su yake. Alƙali ya ga mun bai dace a ah, to ba za a ba ko kana so. za a ba. in an ga dama a ba ƙarami ko babban ko na tsakiya za a duba inda kuɗin za su tsaro to nan ne ake maganan takawa kuɗi su shiga hannunka su fita sai ma ƙaruwa da suka yi ba a samu ciwon kan sisin kowo ba to nan ne takawa ta zo takawa ba tsohuwar riga ce ba ba ko rashin wanki ne ba ba mutum hularsa ta mutu kisa ke sabuwa da gangan ake mai takawa ne mu'amala ce in aka hal farka da kai da kuɗi ba su asara ba to nan kake da takawa an ce wa wani mutum rubuta mana littafin gudun duniya ya ce ai na rubuta tunda na rubuta littafin kasuwanci kaza halal kaza haram ai gudun duniya shine ka ci har ka rike halal ka jefar da haram shine gudun duniya to ala ayati halin dai an fara da kanan sai ishe menene eh, wa atul yatama amwalahu ya kama akwai wasu abubuwa tsakani za ku so ku ji su ku da an ku ba wa marayu sigari ula yara ƙanana sigari. kuma su ne a sigarul aula ula ne a sigarul ula yaran farko farko la a lafi wanda ba su da iyaye Mata amma yaro yana da uwa ba wannan ba ta uba shi ne in kana da shi ba maraya ba amma an karsa uba ko kana da uwa maraya ba ai kalamu fi ma ya yata'allaqu bihim ya gabatar da magana cikin abin da ke da alaƙa da su li'izhari kamalil inayati don bayyana cikakkar kulawa bi amrihi tunda ba su da gasar wal khitabu nan wa atu ku innan lil awliya'i wal awsiya'i ko wa'inda aka damƙawa amana idza balagu rashidina in sun balaga suna shiryayyu kimtsatsu ba su almubazzaranci waliyai kamar sun amsa wasiyai wanda aka ba ku amanan ‘ya'ya sun amsa wala ta tabaddalu khabitha bit tayyib kada ku canza mummuna da kyakkyawa Ko kawo naku mai muni ku ajiye ko karɓi ko ɗauki kyakkyawa. Eh, wata ba khabisa bi tsayibi, eh, kada ku canza haram da halal, kaga da gani dan da na mutum musamman wannan an fiya dangin wajen shanu. Maraya na mutuwa an bar masa shanu kula kula dandanan a wawashe su, a ɗauke na ce to ni tun da sayarwa zan yi bare a canza masa da wannan. ولا تتبدل الخبيث يعني أين ألهام بالطيب إلها أي لا تأخذوه بدله كما تفعلون من أخذ الجيد نا قدوكي كاوة من مال اليتيم سيكو مسانيا وجعل الربيع من مالكم كسانيا sanya كيو دقدوك يكو مكانه كاكو أنا سيمو باسو mu yanzu nan maraya in ya mutu ya isa amma an ba shi duk gadon amma ba ta kasa ya girma can ya gama girma da ko guda biyu guda uku ce to ga shanun kana shi ko ustazu da sharu da yawa to ya aka kai kana da sharu da yawa wannan kaɗan rashin kunya za ka yi ne to yi abin da za ka yi in ciyar da kai shekara da shekaru in shayar da kai in maka menene amma dan rashin mutunci na ce ga dukiyar ka zaka zo kai mai rashin kunya shikenan dole ka karbi yan wayannan kakura saboda in ka dagan ba inda za a je abin ba. ka san ma inda za ka je ka kai ba ka san wa za ka nema ba sai ka je kai ta kashe kuɗi yan sha don su kare baka samu komai ba sai dai Allah ya isa To kuma duk wanda ya haka duk wanda yake dukiyar marayu malam zai wahala ya albarka zai ya wahala ya kare da duniyar nan lafiya. Eh? Ni ba dai ban taba gani ba. Wallahi ban taɓa gani ba don ina kallon su yanzu waɗanda suka daga-daga da dukiyar abin nan. Duk da wani abun na kasa ci na kasa hakuri, ya shafi eh, dan iyayenmu. dan wallahi malam ba su kwashe lafiya min mali makana ba da wuya to wannan shine takawa ai ka gani za da bice attaqawa hahuna attaqawa hahuna attaqawa hahuna tunda aka ga zuciya ce mai yin wannan aiki zuciya ce wanda za ta tsaya tsayin daka ba za ta taɓa canzawa ba ai ka ga wannan salon sigan salon sata ne yanzu za ka kana da guduma sai ka sa masa guduma ka ɗauki narkekiya mai tsada to haka to saboda haka nan ba wai ya tsaya a shanu ne ba fa zai iya zama a kayayyaki ma a gonakai a fulototi a menene a shaguna shago ma akwai mai kima akwai mara kima daga girman shago ɗaya wannan a ce masa miliyan miliyan ashirin wancan kuma a ce maka miliyan ɗaya kai da magana a wurin wala taqulu amwalahum waliyai wasiyai kada ku ci dukiyoyin marayu kaga mata kuna murna a ɗauki dukiyar maraya ba ku sai kaga shekara ta yi wahala dukiyar na a neme ta rasa ta ƙare a gidan buki yanzu mace sai ka gane ne in misalin miji ya mutu to ai yanzu kaga buki ya taso a yi zumunci ya kamata a je in ba a je ba shi ai a zamaninsa ana zuwa muna da kuɗi zamaninsa a ɗauko a ɗaibi jama'a saboda a yi zumunci da kyau a kai wa'innan yaran a ɗansu a ƙauye duk da dukiyar waye ƙarfe duke mara na zaɗi ba ta ku wannan ba zumunci aka yi ba masu jiya suka ce na ai aka yi ko kuma wawanci dukiya kuma ta kare abuki da haka nan amwalahum madmumatun ila amwalikum wanda take haɗe zuwa ga dukiyoyinku innahu hagacin dukiyar maraya yani akaluha kana huban laifi ne tauban laifi ne shine zamban laifi ne kabiran mai girma shine huban kabiran huban din zata wace baka laifi isiman kabiran sai ayata uku shi kamar gona shi ne mutu Mara ƙarshe da da sauransu shi kuma mutum da ka shi ya bar da eh. ya ɗauki inda itatuwan suke eh, ya ce ka ƙarshen ta mai mutane ya ka ga nan wajen hekta kaza ce na bar masa ita ni ni rike dan wannan ma ya ishe ni alhali wannan dan guntun ya fi wacce hekta shi ne duk shi ne ya yi ba shi sa aka ce Allah ya alamu kha'inatal ayun ai mai shari'an alahira zaka kalla ya alamu kha'inat hatta ma tukhfi sudur abinda zaka yi mutane ma ba su gane ba shi Allah ya gane shi sa aka je shari'a lahira tana da ban tsoro ta akwai tashin hankali zuwan mu lahira za a tsayar da musu dukkan hada-hadan dukiyarsa sai ya yi bayani kuma hada-hadan duke nan sai ya fi wahala, sai ya fi wahala, sai ka yi bayani a gaban Allah rayuwarka gaba da ko yan shekarun ko kaɗan ba ku ci da yawa ba sai dai ne mun kar sai dai neman ba kuma ganin neman gafara ba Allah bai yafe dukiyar da ka in dai ka taɓa mutum dukiyar na nan ba a yafe ba duk tuban da kai ba yafe ba kuma ma tuban da kake ne za ka yi nan gaba ba za a yafe ba duk kukan da kai din nan ba a yafe ba sai dai ka sai fara kuka daga duniya ka fara kuka kafin ka je lahira babban kuka na zuwa in ko kana son ka fita je ka warware yau ka maida musu da dukiyansu a yi ƙididdigan abin da i gabata ka maida musu da dukiyansu ko abin ka bashi kaga kila idan ka mutu a yanzu kana gaba ka iya sai da gidanka ka biya bashi za ka tozarta ku ba za ka iya sai da gonanka ba ka biya bashi kana gudun za ka tozarta to ai sai to shi ma akwai riski Dan yanzu ba a biyan bashi ba a biya mutum bashi da wuya matarka ta ce a zo a ce to ai da waye yake biyan sa bashi ina son kafin a yi komai akan dukiyar nan a biya masa bashi tukuna in ya ragu mu ce, in babu mu haƙura To? Hmm? zai wahala a yi haka tun daga duniya kana ga yadda suka yi kirikiri hakkinsu ne hakkinsu ne a? Ah, ya dukiya ta ta zama Hakkin kun ce da ku ana ba ka da hakki a dukiya nan illa hakkin kan ce da kai in ka koshi yau shi kenan in ka koshi gobe to yanzu ka balaga nemi naka ka nemi naka na wannan duka ba naka ne ba an ka gana baka in na ga dama in baka ne sadaka ko in baka kyauta duk abin da ka ce wuri na kyauta ka ci amma ba hakkin ka bane ba wacce take haƙƙi in ce da ita mata yara kafin su balaga wannan haka mata amma tana balaga tana samun miji shi ke da a ƙara gaba abin da zai biyo tsakanin sai dai kyauta ko auren ke mutu nemi wani da abin nan in gado misalin mutuwa yi mijin kawo gadon da kika gado a hada a rike ki ai da mun hankali da muna bin da ana bin dokokin musulunci da ba mu lalace haka ba da ba mu ce haka ba tunda akwai nau'in rashin kulawa tun daga dukiya a banza sai ce kawai sai a kwanta sai a kwanta a ci gaba da tunanin yadda za a rayu don wannan abun za a yi keke da keke za a yi alai eh mahaifiya eh ta cinye eh za ta biya tun da kaga bai kamata ta karɓe su ba a ah, dangin uba eh dukiyan ba yi sai dai su zasu ce kaza ce to yanzu yanzu ya za a ga abin da wane ga da ga abin da wane ga da yanzu wane hakkin ku za ku gone hakki na wuyan ku ni yanzu in an fidda ni an fidda ni a dukiyata in na ga dama in taimaki dana in na ga dama in bashi ba aiki na ne ba amma ko a gwamnatance a hukumance ko Allah ya tsora ku ciyar da shi amma ba ni ba ni yanzu ji da kaina ai rashin bin shari'a aka rasa yadda ai in ka ga ana bin shari'a to ai yana da kuɗi idan bai da kuɗi ba za a bi shari'a ba Kowa sai gudu ba shi to ai shi ne matsalan shi isa ka ga abin ba za ka gane kanshi ba ba za ka gane kanshi ba in yi dangin uba su ne haƙƙin su su riƙe da su Allah ya ɗorawa saboda in yana da dukiya wurinsu za ta koma in talaka ne wurin su in ya haukace dole su ciyar da shi dole su shayar da shi idan ya faskara ya fi karfin su sai a ce to gwamnati idan babu gwamnati ya ce to jama'a al'umman musulmai ya zama wajibi a gare mu mu rike wannan dan to haka amma uwa na ita kanta ce da ita ce amma ba za ta ainihin abin nan ba sai dai yadda shi yasa kai kana ɗaya daga cikin masu faɗi ba babu shakka an cuce mu da aka soke shari'a an cuce mu amma in da ba don haka ba mutum ga dangi ga suna dole ku ciyar da shi ba ka gani yanzu in mutum ya je ya ɓaro wani abu ya kisan kai da kuskure za biya diya dole suwa za su biya diyan wannan dangi ko suna so ko ba sa so dole su biya a wurin aikin ka za dinga zuwa alƙali zai kira ka ya kai ma'aikaci ne to shi kenan za dinga ɗiban kaza kaza albashin ka kafin ya zo hannun ka ma shekara a ɗiba za a haɗa ɗabi na shekara wannan ma ɗabi na kaza wancan ma ikawo kaza wancan manomi ne an san yadda za a taɓa kuɗin tunda alƙalin ɗan ƙauye ne ya san yadda ake nowa wancan makiyayi ne an san yadda za a taro haka za a tara kuɗin a haɗa a ɗiba a kai masu yanzu kun biya kaza saura kaza dole ne wannan dole ma ka nemi danginka dole kuma su ma za su raki to ka duk an da kake baka isa kace ni ba abin da ya haɗa ni da ku ba ni ba ku baka isa ba ya za ka sai ba kai ba dangi a kowa da ka aka lokacin da yake abun da gaske ne cikin wa za ka koma ka zauna mutum ya koma daji su ne akwai wanda suke koma daji su zama yan fashi kowa wancan lokacin akwai su to su ne yan fashi to haka in ya tashi tuba dole zai dawo gida to haka ai malam ba a barin abun karasu da yanzu fa muna zaune ne zaman kare a karofi babu rini babu matsa sai dai kawai ka je ka kalla ina ne i wajaba ka ciyar da kanka ka shayar da kanka ka bebi dangi dangi wanda zaka iya masa sadaka ka kai masa sadaka ba akan ka'ida zaka bashi ba akan taimako kawai ka kalli ga kanwa kucan ga ya kucan ga ne tun kucan ga wannan ma a dangin baffanni ne kaza duka bi ka kyauta samu su abin da za ka iya yi kai ka fita in ka fita in ka rasa ba mai kawo ma ai daga nan zaka kula in mutum ya kwanta asibiti za ga mutum ya kwanta sai ga masu dubo shi mutum a ashirin sun zo dubo shi ba wanda ya ce ga dan wannan a yau ko adam daga wurin ku nake ji eh, ana zuwa ana kame ina daga nan ana kame rahoto wane ya kwanta masu duba shi akalla sun kai ɗari kaza amma a cikin su gaba ɗaya ba wanda yake ga kaza ina da yan rahoto suna kallon me ke gudanawa ba ko don komai ba don shari'a an san yadda abubuwa ke gudanawa ba na wurin amma ana kamin rahoto wane da ya kwanta har ya tashi ba wanda ya mika masa kaza babu masu zuwa dubiyan nan sai dai kullum sai bari in je in ga jiki bari in je in ga jiki to me amfanin zuwan ka ga jiki to ko dangi haka za ga suna ta zurutu sai ta zurutu amma wani ma jira yake koka dan ka dan wanda mai dan auki auki dan diba eh to shi da ka gani wani da yazo din dangin na jika abun bakin shi za ce za ga dan kama yana so kaza baka da lafiya to yanzu ni ne babban dan shi zan zauna a wurin a a yaya na ne abu abu na ga da uwa suna faɗa akan haka wannan yana cewa ni fa uwar mu ɗaya uban mu ɗaya da ni shi ni da ya sha nono ni ya ba ya to ka kai ni ni da yi haife ni fa mala a gaba na na gana irin wannan fara kaga wayannan ba kawowa suka yi ba nema suke in ya rage a basu. Ai malam mun bar tsari ya tafi. Alaikum salam. Na malam. Dangin mutum, ta wajen uba. Eh. ita ta ta ya ta eh wannan abin da ya kamata a je a fasa abun tun da dole aka yi mana kafirci ne zai gitta mana wannan san ku kwace ƴaƴan kawai ku koma sai dai kuma ko an je kotu za goyi bayan ta nan an je ko kotu ka je sai ce a bata ƴaƴan ta ita ce da haƙi sai su rabe reno aka ce za ta yi amma ba duke sa ba kuma sannan sifan na rashin dangi muna kin dangin mu a ce ba ka gani masu hankali in kana cikin binni ka gina gida za ka yi baraka tare a ciki ba ka isa ka fita daga cikin gida ka san nan za ka zauna wacce mace ce za ka mutu ta ce za ta kwashe aya ta ma isa ai sai dai a ce mata to yanzu bari a sallame ta a bata a cire gadonta ko da a bata gado ba a ma fara ga ba ta gado a nan gidan taƙi sai dai dukiyar da za ta kwashe ta fice da shi sai ya ya kwadu yadda za a yi dama kafin nan abin nan sun kwashe ba shi isa yanzu ba in ka je ka auro tubabbiya sai ta riddar da su ba rike ne dama an fifita ta akan dangi me lokacin da ke bai dauki kannansa yanzu suka bata suka zo ta zazzage su aka yi fada sai ya ce ma daga yau kan ƙara ganin ka gidana yayansu in ta da daga shimfiɗan da za a bashi da kwanon da aka bashi a abinci a ciki wanda ake bawa almajirai ake cewa ko menene in ga ka zo aka baka wuce a ƙanina ne fa ga inda irin kwanon da yake cin abinci da shi ni kuma ga inda aka zuba min abinci kwanon daban marhin daban sun ce na ƙoshi in kin zo ki ce ina gaishe shi na zo ga lafiyarsa ban gaishe ba to kaga an riga mutum ne ya fara ɓata tsarin zama da dangi ba daɗi amma fa wajibi ne duk cutuwar dangi kwanda ita da cutuwar ainihin mata don wannan ya taɓa ha addininka to sau da kanan na mutum ya ebo wata wacce take ta nesa malla Allah zai ba mu gane karatun ba yadda muka shiga wallahi ba da ana ganin kamar akwai cutuwa kaga don kana da 'ya'ya kana da ‘ya'ya misali a ce maka, wanka ina nan bai kai rabin rabin ka kuɗi ba talaka ne ƙarshen ta ta ma saya masa riga ya ƙi sawa ya ɗauka ya bayar da ita, ya tafi gona ya wani ya dawo, to yanzu za aurar da ƴaƙa ba ka isa ka ce komai ba. Ka isa ka ce kana da ‘ya? In an zo an ce da Allah ina son wance kaza kaza ce a'a ai me wanda zaka je kai magana da shi ko na gaya maka yanzu magana in ya rusa ka ta rusu to tun farko je can ka gino ta yanzu ai na zan je in same shi sai ka je kauye kaza ne dan kauye kaza ne laifi ne kauye kaga wannan in ka ga irin wannan ya ita ce ya ba za ka ce za a wahala ba akwai menene nan muka je muna wazi a sauƙaƙa wa mutane a yi daidai ne gashi da mun shiga tsaka a je a same shi yana kallon kai ce a'a ba za a yi ba shi kenan kuma ta zauna to yaushe wannan a ce matar ka za ta haifi ‘ya'ya ta tafi da su ai ba zai saba komai shi yake musu da daɗi ba da dukiyar ce dai ka ɗauka ka ba shi duka abubuwa ya haɗa yi abubuwan duke ce to yanzu me ake bukata da sallah eh ba mu turmi kaza ba mu adadi kaya kaza ba mu wane ne kaza ba mu bulan guda kaza ya ɗauka duk ya raba wa ƴaƴan shi ne babba shi yayi alaba shi ne san wanda yake ganin shi bai san sa irin kayan jama'a irin gwallin nan ka sani dole mutum ce ba zai sa eh, abinda kayan kanana za su ba shi ma ya sa sai je ya ɗinkin sa daban ce oje oh, ka kai dai amma dai tare aka yi mana ai kaga wannan ba ta faruwa Saman yanzu mutum ya ɗauka ba dole mutum dole a turza tukuna a turza tun da an sake ba a yi tsabban abun zai haka ba ashe ya wuce haka. Kuna an ce ta kotu yanzu ita za ba gaskiya. ɗanta ne, me ya naku a ciki? Ni ne da ƙani na za ka ce me nawa a ciki? To dole haka za a yi. in ka guje shi saboda talaka ne zai zo ci kudi a banza to nan kuma za ka kwasa da ƙarshen ta sai ka rasa addinin ka gaba ɗaya so daga nan gaskiyar magana mun bar hanya Alhaji eh ito ai mu a bayan ce muka auren ba mu ba mu haɗa su da gidamawa ba baka mutum bai nuna wa ‘ya’yansa muhimmancin wansa ba to ba nuna muku muhimmancin ba da to ka ganki nan ban iya saba masa ni balle ku to amma ku a gaban ki ma zai je je je yana takura ƴaƴan in kana ladabtar da ƴaƴan sai ka ina maka kallon kallo haka in kai karami ne ma karamin kani ka zo kana takura ƴaƴansa ina iya kora ka gida ba san fitina duka hana yara sakewa eh mun shiga tsaka wal Eh, ka gani wannan ya fa karshen ta wane ya zo yana tarbiyanta a yan kanin zaka ce ya sa masa ido to balle kani ta ai mallan Allah zai sauƙaƙe mun shiga hi, isa idan muka kar tsarin musulunci muke kuka wai wata jatuma ce mace ce mata ke ce to wai a gaya wa malam ya za a yi mu dawo kai na ce to ni ma dai wallahi ban sani ba amma ni dai abun da na sani kawai hanya guda ɗaya mu zo mu karanta wannan abu mu koma mu fara kamantawa a junanmu a junanmu to amma irin karatun nan kai ka yi karatu a nan dan wanka ya karatu a can wancan ya yi karatu a nan matakka na karatu a can wannan na karatu a nan in dai haka irin wannan karatun ba za mu haɗu ba in kai magana ita ma ta ce ni ma da malami ne to haka dole a san yadda za a faro daga ƙasa ko ka fara da kai da ƴaƴanka ka nuna wa wansu ne babban fa baka nan shi ne komai komai ka ɗauka na gidanka damƙawa in Allah ya sa suka ɗauka kar ku kuskura ku rabu kar ku kuskura ku yi kaza wani kana da jijji wato lalle ka bi wanka dukkan komai ka nuna masa kai kuma wa ka da zalunci dole kai ta masa gargaɗin zalunci banda zalunci duk azzalumi Allah sai ya masa kaza Allah sai ya masa kaza kar ka zo ka fara fifita ka kan su to na hudu ana magana ku dai ta kawan lalle surar ta ce ta ku ya ayyuhan nasu taqu kaga daga nan mun ga ga hanyoyi in aka bi eh, me waye mai tambayan ku? To kaga aka bi dinga bin wa'annan abubuwa firara firara firara firara za ga kaman abun da wala amma da za a yi su sai an ga an samu irin wata nutsuwar da ba a taɓa tunaninta a duniya ba. Kuma za a ga albarka albarkan da ba a taɓa tunaninsa ba a duniya. Wa in khiftum Allah ta kwasito. eh ta ai shine jahilcin ya janyo kagan suka je suka irin wannan wani ma za a nemo shi a ce zo ga Aisha a ku je ku rike ba komai duk ɗaya ne a ga wannan jahili ne wannan musifar jahilci kuma to eh, to dole to ya za ta za ta basu su mutu dole ka rike su ba ta basu su mutu ba amma wani wurin tsigalewa take in ta tashi ta tsigale dole ka gudu ka bari in ka ji alkaba'i da dangana ka ga zalunci da menene da sauransu za ka gudu to shine muke magana wancan kwai musiba ce kama ce maka accident ya faru ai ka ba yadda za sai ido mutum ba zai faɗi da gangan ba to jama'a in kun ji tsoron Allah ta tuqsitu ba za ku iya adalci ba fil yatama domin kaga akwai ai a ƙa'ida idan kana da maraniya kuna da ‘ya'yan wa da ‘ya'yan ƙani wancan ‘ya'yan wan naka ko ‘ya'yan ka misal ai kuna ‘ya'yan babbanni ai kaga sai ku aure juna To akwai maraniya da misali da babansu da babanku uwa ɗaya uba ɗaya ai kaga in akwai maraniya kana da haƙƙin renonta to kaga sai ka aure ta kaga shi kenan komai ya zauna a gida idan sa kuma shaidan ya zo ya ce kai ba ka san ko ita ta yi tsalle ta juye ta ce ba ta san mata kuma su goyi baya to saboda kana sai ka aure ta to sai ka ga eh lalle idan ka aure ta ba za ka yi adalci ba to saboda ka an ga ba za ku yi adalci filiya ta ma fa fil mu'amalati bihim wajen mu'amala da su tafsilu wa akamu akwai bayani da hukunce-hukunce wanda ba za ku yi akan marayun nan ba satubayyanu lakum ku biyo shi kenan wa hibzuha tsare su yuzilu ankumul khawfa mana tsare wa'annan dokokin ɗin zai kawar muku da tsoro fi adamil iqsati fihim idan kuka ga ba za ku yi adalci a kansu ba ويساعدكم في التقوى زي تيما كامكو إن ذاكو سيئي الله والطاعة لربكم to kenan dai wannan in kun ji tsoro ba za ku yi adalci a marayu ba an ce akwai hukunce hukunce ga hukunce hukuncen nan gaban mu thumma bada fi tafsilil ahkami sannan ya faro wajen bayanin hukunce hukuncen wa udkhila fil yatama kullu dha'ifi wa kila kenan kullu dha'ifin an shigar da duk wani mai rauni a cikin marayu tunda marayu sune ake gani eh lalle waɗannan suna da rauni to duk wani mai rauni an sa shi cikin ƙarƙashin waɗannan marayu hukunci ya karbo shi illam ya yakun yatiman mithlun nisa kaga mata na da rauni mai ba su damu da dukiya bibiyan dukiya in dai mata asali irin matan ba su iya bibiyan dukiyansu yadda ya cancanta ba kai har waɗanda suka yi cewa sun waye Allah malam bibiyan dukiya harkan kuɗi na da wuya harkan kuɗi sai masu kuɗi bar gani da harkan kuɗin aka ɗauki kuɗi aka baka yanzu nan za ka neme su ka rasa ka rasa yadda aka yi to mata na da rauni sai a kare musu dukiyoyinsu wasu faha sannan akwai waɗanda suke sahuhai sahuhai jam'in sahu wanda bai iya gyara dukiyarsa ba bai iya kaza ɗinsa ba ga ƙarshen ta in yana aiki jira ake ɗauki albashi yana ɗauko albashi bawa wannan ya bawa wancan ya bawa wannan ya bawa wancan muna da nuna da da har bashi ci ya ce to kaga kai baka samu komai ba na dawo an riga albashin ya kare dauki ke kenan kusan ina dab da babban likita ba ma ke kyakkyawa kuma a san wurin a can asibitin an yarda da shi ɗari bisa ɗari an san ya taɓo amma duk maganar da ya faɗi rubutawa shi sai ya ce kaza kaza kaza kaza duka guda kaza ne an yi kaza za ga suna bisa kaka kaka kaka in an ce kaza kaza kaza ga shi likita ma ba shan magani ba san maganin likita to kaga irin wannan dole ya kamata a rike musu dukiyarsu ba za a bar shi karɓi albashinsa da kansa ba fi tafsirin ahkam wa udkhila fil yataba kullu da'ifin na wuce wannan وإن لم يكن يتيما مثل النساء والصفهاء والورثة هكا والورثة دمع سجادو مطلقا كذا ثم سنة لوني والشيوخ هكا صوففي ماذا والأجائز kaga yanzu in tsohuwa in aka raba gado aka bata dukiyar ta malar ina za ta kai yanzu tana da shi da an ba ta ɗaya bisa shidanta ka ga ta ta samma miliyan goma ko miliyan ashirin ko miliyan talatin to idan za ta ya za ta yi da wayannan kuɗi to wajibi ne a tsaya a tsare mata kayanta wa ashabil khusumati da abokan rikici dai kama ya ati mufassalan wannan duka zai zo mana ɗaya bayan ɗaya فقال in أردتم معرفة ذلك فانكحوا me ya ce? me ya ce? eh mutum Thank you. eh ba imani ne ba safihi ne nace ba imani ne ba safihi ne ai ana aje abu don gobe baka ga Umar yin da mutane suna zaune mai dudduke su ce ku tashi ku nema saboda gobe za ku haihu hmm? inda tara wai ya dauka ya bawa Allah ya dauka ya bawa Allah baya da bukata abin nan to wannan daban amma ai safihi wanda yake da ganin sa tun da irin sigar yadda yake ɗauka ina bayarwa dan za a gano safihi ne a mu'amalolinsa za a gano safihi ne ba mai cikakken hankali ba a cikin ayyukansa zai iya aikata wani abu da za a san lallai wannan safihi ne ba kawai ya ɗauki dukiya ya bayar shi kenan ya zama safihi ba nan dai in arattum ma'rifata zalika fankihu Mata balakum mana su wa'ancan ya marayun nan kuka ga ba za ku yi adalci ba to ku je ku auro wacce kuke so su kuma marayu ku bar musu dukiyarsu mai auren su izo ya aure su a ɗauki dukiyar a bashi ya tsare masa shi nan ma akwai wani tsalle amma ba a ciki ba cewar dole wanda za a ɗauki ya a bashi sai an san zai iya tsare amana domin mu'uzami zaka iske idan mutum ya auri mace ta je da dukiya gidan rugurguza dukiyar take rugurguza dukiyar ake sai isa lokaci iyaye su rike to abin da ke faruwa rashin ba a tsaya an duba a auren ba ina wanda zai iya tsare amana ba yadda muke faɗin amana a nan an wuce ba yanzu ga kajinta guda biyar amana ne ga shanunta guda biyu amana ne na gadonsa ga waye ne ɗinta ga baronta ga motarsa da take haya ga ta nan amana Aya ko wutan aka jero a bala ka ce a na kura, ba zan iya aurenta ba amma wannan duk kayanta yanzu ta rabu ta yi ban kwana da gidansu ta haɗa alaƙa da kai tunda da kai za ta aihu tare za ku yi ‘ya'ya dukiyar nan ko ka riga ta mutuwa ko ta riga ka mutuwa dukkan na ‘ya'yan ne haka da sauransu kaga dole ka tsare mata dukiyar ta ba ka da shanu ka tafi kiwon shanu to yanzu ya za a yi a nemo gaina ko sai ka nemi gaina ko sannan kuma gaina kan yanzu kaman a ce maka ne ka ɗauko direba kana ga kowane direba ke ɗakuwa don in dai ka san harkan direba in ka ce a ɗauko gani na za ka ce ka direba ma ya fi dama dama tun da direba duk inda ya je garinsa ya dawo kana da labari yana wanaca kana da labari ya yi Legas daga Legas ya ɗauki ya yi lodin Nijar daga Nijar ya yi lodin Kamaru kana kirga yanzu an samu kaza yanzu an samu kaza daga can ma yana nuna maka mun samu na samu kaya kaza na yi rarar kaza daga nan na ce daga can ya ɗebo kayan maiduguri to a ƙarshe ya ce to bari yau zai zo kaduna kila bayan wata guda ya zo da kuɗi him yanzu ma ga sauƙi sai a zuba su a banki kaga kana daga can kana ganin alas ga kuɗin da aka samu ga kuɗin da aka samu ga kuɗin da aka samu sai kayi wannan ko direba an yi to gai naku ya zaka riski hmm? me ishe direban mamma a yau akwai riski eh, ba a samu komai ba yana ba bin bashi <laughs> eh, ai na ga mutane suna ta sayar da mu akwai hannayen niyya zan jan samu wani mutum masan da sai kan ka sayar da motocin ka an ce kana ta sayar da motocin ka ka rike da na gaina sayar da mu daga baya na gano gaskiyar ka ba za su riko motocin saboda ba riƙwa ne ba za su yi ba ba amana yau da komai ka samu ya ka rasa jaraba والورثة مطلقا والشيوخ والعجائز جنا فانكهوا نكيكو تزوجوا ما طاب لكم كأوري أبند وند تيدائي أغريكو من النساء كنا إيا أورا مثلا أو بيو كنا أو وثلاثة ورباع أما مقوم وتقوى شرحه الناس لا خصوصه Eh, fankihu tazawwaju ba ma dinnan bi ma'ana man fassararsa kenan saboda man tunda ai wanda za ka aura mai hankali shi. ba fa gyara ne ba ma din ta kan zo ta bada ma'ana ma'anan man man din yakan zo ya ma'ana ma'anan ma au in an ga dama ce bi ma'ana man au a ce nau'an ma din nan nau'i ne ainihin nau'in tsabalakon da i daɗi gare ku yi kyau gare ku minan nisa'i ku bar wata mare ne auren kun tashi za ku iya kauran koda guda ta kai biyu uku hudu ai isinataini isinataini in sheto. wa salatan salatan ko mutai aure kai koda uku uku wa arba'an a arba'an wala ta zidu ala zalika ba ana nufin da ya bar mahaji bai su ce ta ah, in an tashi aure kenan biyu za a yaura gaba ɗaya daga nan ko a aure uku wani ma zai ce biyu daga nan aure uku kaga sun zama biyar ya auro hudu sun zama tara za ka ga wani shaidan ne ya yi shaitarar rai auro, kuma wannan da yake nema ya hujja da shi to ba haka ne ba wannan awon na zaɓi ne ko kaza ko kaza ko kaza in abin ya kamari iya hudu to daure daya fa in khiftum alla ta'dilu in kuna tsoron ba za ku yi adalci a hudu ba, ba za ku yi adalci a uku ba, ba za ku yi adalci a biyu ba, ha fa fihinna bin nafaqati wajin ciyarwa wal ƙasar fawa'idatan, sai ku aure guda. in kihuha aw tasaru ala ma malakat aymanukum ko kuma ba za ku abin nan ba za ku yi aure ku hakura da bayin ku kawai abu da daman ku ta mallaka a wancan lokacin ya ishe ku min al-ima'i idh laysa lahunna min al-huquqi masu bayi ba su da haƙƙi in ka ga dama kana iya da zama da bayan baiwarka shekara sai dai nan ya kamata kai mata aure saboda kakka cutar da ita tana da sha'awa kai ko baka da sha'awa aine Zaujati. lizzaujati ah, shi ne ma malakat Ku. zalika ai nikahul arba'i auren mata hudu fakat Awal wahidati aw tasarri abu uku ko yin sadaka bimilkil yamini ko bimilkil yamini adada Allah ta'ulu shi ya fi kusanta ku daga wuce iyaka daga zalunci wannan dai guda ɗaya ne ka ba za ka in ka tsaya a baiwa shi kenan wannan shi ya fi ma sauƙi kada a yi zalunci kakka je ka auri baiwa ka hau kan dukiyarta ka fanfaɗa ka ai ta juro shine ta'ulu bi Allah ta'dilu ya zama ba ku yi adalci ba wa hadha hukumu bi taqayyidi adadi zawjati wannan doka ce ta kayyade mata hudu ba za a wuce hudu ba gaya hudu wa matin eh, wannan matin eh, auman da aka ce jawaza eh, yake da sunan jawaza arba'an Ah, fa huwa zalimun me yake da ina eh, ma ne ce eh ba ji ba bar na harun rabu da na harun bari maganar ta fita Ya adana Allah ta'ulu ina ma a cikin ayan eh ma malakat ko fankin ma ɗaba lakum ma ɗinku da aka yi magana fankin yake wannan ma ko eh, au man in eh, a ta ma'anan man eh, man jawaza gagar zaujati jawaza arba'an fa huwa zalimu eh inni na nemi ma din banganta yauwa ya ita ita ce shine ma din au ma malakat din ai ma a dauke ta ma din ma da au man man anin abin nan da ake jawaza arba'an fa salimu zalimun can kenan ka ɗauko magana Allah jula ce itirazi an kama ka kulle ta zata fita bije bi taqayidi adadin zawjati ko jawaza arba'a fa huwa zalimun eh a eh, sai ya sake su sai ya ɗabi hudu ya nemi Allah gafara kamar wanda ya musulunta ne da mata kaza ta gada atun nisa'a aya ta hudu o'otun nisa'a ku ba wa mata sadaqatuhunna da daƙoƙinsu. Ban ji ورد سبب النزول لهذه الآية الكريمة فيما أخرجه ابن جرير في تفسيره جزء نبقي شافي تريبير دسلاتين دبيو وأخرجه muslim shi kuma hadisi na dubu uku da goma sha takwas wal bukhari shi kuma hadisi na dubu hudu da ɗari biyu da tisa'in da bakwai wallabzu min hadisi ummina aisha radiyallahu anha anna rajulan kana lahu yatima wani mutum yana da marainiya fanakahaha sai ya aure ta wa kana laha iskun tana da dibilo wa kana ha alaihi sannan kuma sai ya rike dibino din yamsiku ani wannan isko yana rike mata wannan dibino walam yakul laha min nafsiha shay'un aka waye gari bai ba ta komai in ya tashi dibino sai hada kai bukatunsa tunda kaga yarwa eh, da dan kade suke saboda kana mare ne ce. sai ya haɗe, ai duka kayan menene na kaza ne kayan ɗaki mallakan mai ɗakin ne ko yare suke faɗi da kai da kaya mallakan waya ne to to haka sai ya haɗe fa nazarat fihi ce a fa in khiftum alla tuqsitu in kun ji tsoro ba za ku yi adalci ba fil yatama to haka fankihu je ku auro a wani wuri asibuhu qala ah, kana sharikatuhu fi zalika sun yi haɗaka da wannan dibino wa fi malihi haka da dukiyarsa to wannan kenan an fita daga wannan eh. eh ban je ba auren su ne eh a kaga rikon su wannan dole ne kaga wajen rikon mutum a yanayin ba in tana iya zama dole in kuma ya zama mutum gashi babu dama to wannan sai ya koma sai alkali ko sarki ina muke muna ayata ta hudu ko to ku ba wa mata sadaqatihinna jam'u sadaqa sadaqa eh za su yi bukatun su da sadaqi ay muhurahunna nihlatan masdar ay afiya min tili nafsin za ku ba su kuna so ba kada a bata da fushi ga haƙo da wane ne a'a a mallaka musu shi cikin son abin nan fa lakum in matan nan galiba ne masu kuɗi ne ta zo ta halatta maku bayan an ba ta dukiyar ta karɓa. sai sai ta wane gashi ki hidimarka na baka kyauta tun da kyauta tsakanin miji da mata ya halatta anhu an shay'in ko kuma ta baku wani abu daga ciki minhu nafsan tamyizan muhawwal anil fa'ili ai abad na lakum min ajshay'in sa ta na muku wani abu min sadaqi fa So lakum suka dauki sadakin suka ba ku kyauta fa hani hani'an mariba yanzu dan sadakin da ake bayarwa me may bayar a ciki sadakin da bai iya sayang gado ko kuma daga gado ya tsaya a nan dubu ɗari da hamsin fa ana gamba ba da sadaki dubu ɗari da hamsin zai yi gado zai yi ku? Muhammadu Sani kai ba kafinta bane ba mai sauki a nemo kafinta eh? kun yi ittifaki kaza ga ta ah, mun yi ittifaki ko kafinta ya saba nan, ina man ku haja ah, man ko kafinta sama ne bai san gado ba eh akwai na ɗari da biyu da hamsin kai ƙauye ma ta ko na ƙauye hmm? to kaga an ce baka misali an ce tunda ana iya sadaki a ce kai mata kayan ɗaki ka ko sadaki kayan ɗaki kai kafin wani dubu ɗari biyu da hamsin ɗin a kayan kicin ya ƙare har da wani abu kayan kicin eh bare da kayan kicin ba na talakawa fa tukunya ce eh? to ala ayyati halin gaskiya hiza za ke sai dole fa a duba fa sadakin in ku ba haka ba za a je a farke ka wani wuri a dinga ta'afa a ciki Kwanan nan ne na ga a masallacin nan sau ɗaya aka taɓa ɗaura auren miliyan ɗaya. Hmm? Kwanan na iya eh, eh, eh, miliyan ɗaya. Ana ganin an ba da kuɗi. Wanda bai kai sadakin ɗaya bisa ashirin ɗin sadakin manzan Allah ba. Shi wanda shi ne shugaban ‘yan sauƙi da ‘ya'yansa da matansa. kaman a bayar kyauta to bai kai ɗaya bisa ashirin ba kuma sannan da zan a ba su wannan sadakin malam da human right ba ta keta mu ba mun bar Allah zai ta keta mu amma da wannan ma kaga za a iya ba su sadakin miliyan biyar miliyan kaga ai da wuya a yi saki yanzu fa za a taru fa a ɗaura a wurin an jima ce sun sun babe yau rawa a garin nan ina jin da yawa mata dai suna ce min yiwu ai mallan a wai a tabarma ake kallon su duk wacce aka ba ta tallahe ta sa ta a jikin tabarma ƴaƴan talakawa kenan wanda ba ba iya shiga intanet haka ake yawo da gidan buki wannan watan ta kaza aka sako ta, wannan kaza wannan kaza wannan kaza in kun samu mai so ba amma mutum ya tattara ya tattara miliyan biyar da kyar ya haɗo gaskiya da da gaskiya ba ƙarya da gaskiya ba gaskiya da gaskiya gaskiya da bashi da wane ne aka haɗo ya miƙa miliyan biyar ai ita ma an ta karɓi miliyan biyar ba ta fara ɗaga maka ba tunda tana matsa ce a dai haka ne to ni wanda mai sauƙi ba ni miliyan biyar ɗina kita yi hmm? Na'am. Me yake? me ɗaya yawa. Baka eh, to ba mamaki yaro da kai yi isa. Baka san yadda ke gudanawa ba. Baka san yadda mun ga abin da ke gudanawa ba. Yanzu ba ba ciwo ɗaya sai ga mutum ya je in ya je asibiti sai a wajen ana sha miliyan uku miliyan kaza. Ƙwauri nan in ya fita. an ga ɓace aka ɓata fa eh bello sa ba eh ai sa daga galla eh A'a ah, yanzu kada ka tafi da nisa ka tsayar da shi a iya matsayinsa bai sani ba ne ba gaskiya. Bai kai ya wannan ba in kuka sa wasa a ciki zai zama ba za a iya sanin ba. amma in kuka cire wasa duk karatu ba a sa masa wasa idan ka sa masa wasa baya kyau in ka duba irin ɗawainiyar da ake ayi, kaza ga kaza ga kaza ga abin da aka ɗaura auren da shi amma amma wannan aka wato ga miliyan biyar wannan talaka kenan talaka to shi ne wanda zai ƙulla haka baka ji ba ce miliyan biyar sai kayan kwalliya za na zuwa na zuwa fati miliyan bakwai gidan hayan miliyan kaza kudin kaza miliyan kaza sadaki ba magana ƙarshe sai a ƙaura sadakin a masallaci dubu ɗari biyu da hamsin ƙarshen ta ma ce to dubu ɗari ne sadaki? ana dubu ɗari bai kai lissafi ba bai kai lissafi ba muna gani abin nan to a cikata dariya ake wurin cikatawa mu mu a malikiya ba za mu taɓa yadda mu yi a akan abu sadakin da bai kai dubu rubu eh, dinar ba to wannan dubu ɗari biyu da hamsin dariya ake masa ba komai to za a cika in an cika ya yi ce ya yi koma baya a ƙasƙantacce ya yi tunda za ga mutum waɗanda suke ba da dubu ɗari biyu da sun ninka haka za ga matan ma da ƙarshenta da gidanta a ce a ah, ai ba zawara ce au ita ba zawara ba mace sunanta ba da ba zawara da ya yadda ake son yarinya wani ba zawaran yake nema ai wannan kila dai ina ganin daga cikin bayan mun bar Allah yana daga cikin wannan barin Allah magana isa mace ta kuna fakawa tana tana kuna batawa daya ta ce yi abin da ka yi ba ni ma takarda ta sai ta san ba wata tsiya ka bata ba in man ce to da min da kuɗi na nawa ne dubu ɗari biyu da hamsin ban san mu irin tsofaffi na da dubu biyar ce ga kayanka dubu biyar kunya ma ta ishe ka yi da aka ce tafi aka ta tana da yancinta amma aka ce yau ka haɗa miliyan goma ka bata ai dole za ta tafi anguwa ta tambaye ka Gama dubu ɗari biyu da hamsin in dai kuka daɗe tare da ita bayan kwana bakwai bayan wata ɗaya wata uku sai dai ka ga ta tafi. In ka matsa yi abin da za ka yi. Amma ta karɓi ka ƙulla ka ba ta miliyan biyar ai kula da ita ma ya wuce haka ka ji labari wani ya ganta a kan me za ka ganta. ta tafi ta kwana bakwai ba ta gida saboda me za ta ba da gida duk kuɗin da ka biya ɗin na ce ba ta nan ka zo baka same ta ba ta je tana zuwa ɗakin wasu a in baki wannan kuɗin kina zuwa ɗakin su saboda me kai ita ma ba ta farawa an dai bar Allah saboda haka dole kaga ba za ga abin da ake so ba addini ba hawa ne ba ce a'a ita duk abin da aka bari yayi ko ba yake duk abin da aka bari yayi ba komai zai mata komai zai mata dubu na arziki amma ai ba kaman hakkinta ba to daga kuce hani mari'a to dubu ɗari biyu da hamsin sai zai ta baka dubu hamsin kenan ga dubu hamsin sha kuruminka Mahamudul Akiba abun yabo a ƙarshe لا ضرر فيه عليكم في الآخرة وهذا حكم في أكل wannan النساء والنشين hukuncin cin sadakin mata walwuqufu ala hududillahi fihi adalu tsayuwa akan iyakokin Allah an yi adalci a tsaya akan sadakin nan ba faɗi mafi yawan ba ko mafi abin nan ɗinsa ba bai da mafi yawa kuma za mu samu ma dai a cikin surar wajawazathu ani wa mujawazatuhu jawru tsallake shi zalunci ne tsallake shi zalunci ne Sun mashara'a daga nan sai ya shiga ina bayani ainihin fi bayani hukumin sufaha wa hajarihim tunda ana magana takawa ne kaga a wannan aure magana tun daga marainiya daga auren haka kaga mata su kaga suna da rauni dole maza su tsaya a fitarwa da mata su na wannan magana su dakin dole a tsaya a fitar musu da haƙƙinsu tunda eh, sura sura tana magana haƙoƙin masu rauni mata suna da rauni dole a tsaya ba su haƙƙinsu Eh? To yanzu ku ruwaito min abin da ke faɗi ko ya dawo kusa da ni. Eh, eh. eh tana iya bashi tunda bayan ka riga ka mallaki dukiyarka idan aka baka dukiya ba a ce ga yadda yi da ita ta riga ta mallaki dukiyar a hannunta da yin abun da ta ga dama da shi illa dai abin da ba zai zama ɓanna ba to ko ta ɗauki gaba ɗaya sadakin ta ba ya yayi to amma kuma karka kallon masa ya karɓi sadakin to idan ya karɓi sadakin don Allah me yi kimarsa a wurinta To, da dama ku mazaje kuna kashe mu, kamar yadda ake kashe matan to kuma kuna kashe mu, kuna kashe maza. Don za ka ce ba a ba da sadakan abin mace, sai aka ce to a sadaukar da sadaki. Yanzu kai matarka ta son ka sadaka aka baya sadaukar maka aka yi, da Allah zan da kuka yi faɗa me za ta ce ma. Mun ta yi maka na sakkwatawa, ta ce maka matsiyaci. a kaga dole ka dubo sadaki ma fa kasan sadaka aka baka ina kima sannan kuma ta karko sadakin nan ta tsakwata ta maka gashi rike ko da yake ba mamaki ko kuna auren ɗauki sanda ai isa ba san ɗauki sanda ba ba na fulani ne ba hakka na ba aka sake sunan shi kenan dauren ɗauki sanda shine bai da bakardami yake cewa daga cikin mutane goma wawaye a duniya mai auren mace ya kwana a gida naka sashi daga cikin wawan duniya Bai hmm? mai magana? Nema irin wannan da yake? Shi wato aku ba mutunci. Ki je aure sa gaba da kwana ran da suka yi fada ta koro shi. su ai ita ma irin wannan ba ta aure shi ba to don da ta san dan iska ta dauko da ni na ce masa ce ai wannan ran da suka yi fada tsakar dare ta ce ta suka fita na ce to da Allah ke hakuri da sahi ce Allah ku dai ku daina dariya irin wannan abu malam sai saboda abin da jinne mutanen mu akwai su son banza ya riga ya mana yawa ta ina za mu dawo da kiman kanmu muna yin wannan muna dariya don mun san akwai su kuma son banza ya yi yawa in banda ba don haka ba an ce ba a ba da sadaka sai suka laɓe suka koma suka ce to yaya in aka ga mijin uban ya ce ga sadakin ya baka sadakan sadaki sai karɓi sadakan sadaki ka zauna da ita haka ko da a ce maka yayi ai kullum ana yin ihtiyadi kana tuna ranar tashin hankali kai ma ya kamata kana da wani dan bijinta bijinta yi da saboda kana amma aka ɗauka aka baka yayi amma fa mutuncin ka ya zube ko da yake mai eh, ne na buga misali wanda zai aure mace ya tare a gidanta ake ai gurin zama ma muna da ita dama tana da gida wala toto eh, me yake da suna eh, aka yi me ثم شرع في بيان حكم السفهاء وهجرهم an أموالهم فقال ولا تؤتوا السفهاء أيها الأولياء كذا كبا وواواي أي المبذرين من الرجال ما سوء المبذرين شيدا مزاجي والنساء الكبار أموالكم daga dukiya ta zama ma kamanta ku dukiyar ku tunda dukiyar 'yan uwan ku dukiyar ku ce ba wai za ku ce ku kashe tare ba amma an ta baci za a taru ne a kare kai da dukiyar ay amwalihim allati fi aydikum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman wanda Allah ya sanya tsayuwanku ga wannan dukiyar ja'ala Allahu lakum Allah ya sanya dukiyar nan garin ku qiyaman masu tsayawa masdar qama ay taqumu ma'ashikum tana bi tana tsayar da rayuwanku wasalahi salahi auladikum fa yudayyi'uha kaga za su bata dukiyan fi gairi wajhiha wa fi qira'a maimakon qiyaman qiyaman jam'u qayyimatin ko qimatin ma tuqawwama bihi al-amti'a abubuwan da zai tsayar da rayuwa warzuquhum fiha kun dai ciyar da su a dukiyan a ta'imuhum minna waksuhum ku masa tufafi ba na bazaranci ba kai yanzu mutumin da zai ce zai yi ɗinkin sai talatin a bar masa albashinsa yanzu akwai ke da Allah ke ya ce maka masu haddama wanda suka fara samun sadaka su yi kira'a su yi kira'a ana jifansu da sadaka ai da abin da za ga wani zai ɗinki sai ya kwana talatin yana sawa sannan yi wanki kuma kowane kaya da ƙurinta an yi wannan zai zo ta hanyar halal waksuhu ku dai tufatar da su banda albabazzaranci wa qulu lahum qawlan ma'rufan ku gaya masa magana mai kyau wannan dukiya ta ko in an kashe za ta ƙare. za ku shiga wani kanaka nan gaba iduhum iddatan ku musu alqawli alqawli jamilat jamilatan bi da'ihim amwalihim idza rasadu har suka iya juya dukiya za a ba su dukiyansu za a shiga kuwa ba za a shiga ba ko to kafin ka ce wancan ah, wancan ka kusan na tsaya na yi firka firka a kanta wancan layin da aka ce wa haza hukumu bi taqayyid adadin zawjati wa ma sai aka ce aw man wannan ma din ce ta kusa kusa ba ta nesa ce ba ta muka koma eh, muka koma can baya eh, muna cewa da kuma malakat aymanukum ku har mai tambayar nan ne mai taimaka ce wannan wannan mata kuma wancan ma malakat ba ta koma wancan ba ba wacce ce ba kuna ji yana nan ko wannan ma din wannan ma ce ta kusa kusan nan aka ce bi Allah ta'dilu wa hadha hukmu bi taqayidi adadi zawjati sai aka ce wa ma to wa ma a asalin tafsirin haka sai isa shi a baka aw man kaga wa ma jawaza arba'an fa huwa zalibun me zai fi kyau wa man jawaza arba'an fa huwa zalimun ko magana ta fito na tafi na tafi tun da suna ta magana har na koma na karatu ashe maka ma abun dabtani wannan ma ita ce wannan ma din shikenan an ce za a tsaya ku Ya waje dan rike ne tun da an je a tsaya sai na daure wurin in ba ka gobe da wannan tambayan wani shafi Hmm? kamar yadda wani ke tambayan shafi ina yake ehem hmm, mata to ya mutu babban ɗan sai

Eh, maza da mata to amma babban ɗan sai ya mutu kuma yana da ɗa jika kenan to ka ganin muskilin da za ta biyo baya wannan jika ba ya da gado ga wannan kakan nashi ba wani abu da za a bashi inda kakan zai mutu to kakan mai tunani ne ko da ke na haɗa abun da amsa bari in mai tambayan kawai aka bashi eh, ina da da to kakan sai ce wannan da wannan jika nashi ya ware wata gona yake ya bashi gonan to yanzu wanda ya noma gonan ya za a yi dukiyar nan da aka noma gonan yaron ƙarami ne za a ba wa yaron ne ko kuwa za a bari sai ya girma tukuna to nan abin da ya fi kamata haka ɗin da ya yi tunani tunda da kaga wannan ɗa ka san yau yana tsakiyar baffanninsa amma in ba sa'a ba baffannin nan nasa ba su da tausayi to don haka dan kuma wancan ɗana shi tun da ya riga ya mutu bai da gado shi kenan wani ai daidai ya ɗashi gona ya bashi sai yanzu sai dai ya za a yi da gonan gonan nan ya kamata a ce idan aka noma a ware ta amfanin da aka noma sai a dinga gyara shi a bawa ɗan a sayar da amfanin a sayar masa wani abu ko a sayar da amfanin a dinga tara kuɗi a dinga tara kuɗi har su zama wani abu in sun zama wani abu sai a sayar masa wani abu mai rai kila shi ma in Allah ya ajiye masa kafin kakan ya mutu ya zama wani abu yayin da zai girma baya da gado to ga ya riga an ba shi an gina shi ya gane ko ba ta ƙarshe dai an san kada da amfani ne na bayar da shawarwari da faɗakarwa da waye duk na haɗa a amsan saboda tambayan ta yi tunda sai masu hangen nesa suke irin wannan tunanin ɗin domin yanzu za ga kowa in ya gan shi zai taimake shi za a biya masa kuɗin makaranta za a yi masa menene gaba ɗaya da yaya ha bari tsoho da kwanta to amma ga gonan shi a dinga abin na tallaba masa a dinga menene ɗinsa a haka ya zama wani abu tun kafin kafin ya mutu kuma Allah ce rike wa yi haka baban ya kyauta sannan kuma dukiyar a tara ta a ware masa dukiyarsa in an yi noman nan a sayar da yan uwa bafanne su noma masa so a tara kuɗin a sayar saboda su taimaki wansu yayi to wannan yana cikin takawa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 وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أدنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين